Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da ba rashin fahimtar dokar ce ta sa'a akwai sakaci daga abin da ya shafi shugabanni masu yallo da kuma jagorori har da ma stakeholders na na shari'a matsalar da aka samu canjawa muka da kayan da muke tunda in za ka ga misali mu da kamar iyayenmu ba su shiga wannan matsalolin da muke ciki ba Tun da aka sa hannu a wannan dokar to sai a yi wani darasi na musamman na jama'a su san cewa dokan nan fa da aka sa hannu a kanta doka ce mai kyau Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara nazarin tasiri ko akasin haka na dokar kare hakkokin ƙananan yara bayan sama da shekaru 20 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa ta batun da ya ɗauki hankalin babban taron ƙungiyar lauyoyi mata na ƙasa da jihar Kano ta karɓi bakunci domin ci gaba da haska fitila kan wannan batun. Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman. Barista Ibrahim yana bayani kan abin da ya hana runguma dokar lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Ba rashin fahimtar dokar ce ta sa'a akwai sakaci daga abin da ya shafi shugabanni masu yallo da kuma su jagorori da kuma ma zai iya sakowa har da ma stakeholders din na shari'a. Kwara masu ruwa da To, to mana Aminu a wannan teburi yanzu kai ne kake wakiltar iyaye kuma iyayen nan su suke harfar yaran nan a ta kuma hangar me ya sababa duk da waɗannan abubuwan da ake faɗa dokan nan tana kunshe da su me ya sababa har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba ku ne iyayen ku karɓe ta ba ko ya akai to na farko dai abin da ake tattaunawa nan a matsayin mu na musulmi hausawa addinin mu da mu duk ya kawo wannan abubuwa to amma matsalar da aka samu canjawa muka daga yadda muke tunda in za ka ga misali irin yayyinmu da kamar iyayenmu ba su shiga wannan matsalolin da muke ciki ba yanzu a addinance idan aka zo neman aure shari'a ta yadda a je a bincika tukunma shi wanda ike neman auren a bincike shi iyaya yake da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa uh, wannan iya daga cikin ainihin siga to kaga duk wanda ya kamata za a bawa aure kamata ya ma a je a binciki shi me ya sana'arsa ba a wannan child right act da muke magana ita ne kake ganin ya sabbaba watakila ko amhangar ku ta iyaye ta yin tasiri hasali ma kafin ma um, hukuma ma ta amince da ita ko bayan an amince da ita a Najeriya aka yi ta ku ce a kanta tare da alfanun da yake cikin ta kamar yadda barista ɗin suka mana bayani ka san muna da wata ɗabi'a mutum ne bai san abu ba sai kawai wani sai ya zo ya gaya masa kuma bai je ya binciki wannan abun ba shi kuma ya zo ya yanke hukunci a kan abin da bai sani ba don haka muna da wannan tsarin mutum bai san abu ba sai ya fito ya yanke hukunci a kai. to wannan abin ya yi tasiri yanzu misali ko shi kansa wannan to yanzu misali um, kenan kana cewa abin da watakila barista ibrahim ce ya faɗa cewa watakila ba a wayar da kanku ba ku iyaye ku kanku ba ku fahimci alfanun ita wannan ah, wato doka ba kenan A san su muna da wata ɗabi'a a society ɗin a al'ummar mutum zai zo misali ya ɓata lokacinsa ya yi karatu ya yi bincike wani kagama gama ya zama tsoho lokacin tsufansa bai ba takarda ta cinye wa mutum ido yana fama da glasses to amma wani lemon yana lungu kawai yana musu eh, ball ko yana teburin mai shayi sanda za ka fito kana faɗar ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ko a social media ko a abu na podcast sai mutum izo ya kare ta bayan bisa ba wannan shi ne to an magana ta gundarin gaskiya mm. ba a fahimta ba mm. yanzu sai ka ga yaro dan karami lokacin da kamata a ce yana makaranta amma sai ga wani tsoron matallar sanyi ka ga wannan shi kansa yaron an dakuse shi daga nan yaro ina ta kwarumiya da wasu irin mutane garewa zai yi barista bilkisu kamar bayanai sun fara fitowa cewa mm. mutanen ba su waye ba su iyayen ba ka ganin kamar ku kuna cikin masu ruwa da tsaki na ganin cewa an fahimci doka wajen yin aiki da ita misali kamar kuma watakila ba ku taka rawar ku ba sosai yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu gaskiya muna da bukatar mu ƙara akan wannan to mu abin da ma ya sa ma muka mai da theme in program din akan cewa child protection access to justice din ai saboda mu amfani da wannan damar mu daɗa creating awareness jama'a su san cewa amma fa wasu ma ba su samara ko ɗan jarida ya mana reporting wai muna ƙoƙarin wai a sa hannu a kan doka na ce su subhanallah shi bai zan shekarar ta guda ma da zama <laughs> doka ba a Kano a Kano shekarar ta kuma ashirin a Najeriya shekarar ta kuma ashirin a Najeriya to kaga akwai gap wanda ana buƙatar lalle a closing to amma maki ganin kamar fargajaji kuke yi domin eh, a ce sai bayan shekaru 20 za ku gano cewa mutane ba su fahimci ma dokar nan ba a tuntuni fa an san cewa mutane ba su gane ba amma a ɗau matakan da ya dace na wayar da kansu ita kanta gwamnati ta take da resources mu taimakawa muke ka gane mm. kuma mu kaga ba mu da wani jari da muka zuba ko kuma wasu ma'aikata da muke da su na musamman da za su yi wannan aiki Karfin hali ne da jurewa da jajircewa muke wannan ƙoƙari to amma ya kamata a ce gwamnati ma ta sa hankalinta akan tunda aka sa hannu a wannan dokar to sai a yi wani dinga darasi na musamman na jama'a su san cewa eh dokan nan fa da aka sa hannu a kanta doka ce mai kyau baiti kaza zuwa kaza yana magana akan kaza saboda ai dokar ba an sa hannu bane kawai dan tana da littafi a ajiye ta a littafi an sa ta ne dan a aiwatar da ita hmm. to za su aiwatar da ita da jama'ar da an aiwatar za su zai amfane su ya kamata a mai da shi kamar ma darasi a makarantu ne a wajen majalisu ne a duka ne social media ya zama ta yawaita ta zama kamar yadda aka saba da fiye wuta saboda so muke yi a santa a yi amfani da ita kuma a san ya za a yi amfani da ita barsa ibrahim batun dokan nan yanzu ta shekara ashirin duk da ka dan fara fito mana da wasu provisions ta ma'ana wasu abu tanade-tanaden ta haka baka ganin cewa rashin karɓuwar nan bai da nasaba da bayan rashin fahimtar ta kamar yadda ake magana din nan ba a ma game ne ne cikin ta din ba wasu suna ganin kamar hukumomi ba su damu da fitowa mutane su fahimci menene a cikin dokan nan ba kuma su zage dan sai a aiwatar da ita kamar yadda watakila abin da barista bilkis ke neman faɗa kenan ma'ana jajircewar watakila tana da rauni kasan idan muka ɗauki akwai policy akwai doka hmm. policy na gwamnati shine ake da bukata manufofin gwamnati eh, shine ake yaya shi radio tv mene ita doka abinda take bukata kawai implementation aiwatarwa zartar da ita kana zartar da doka an wani ya yi ba daidai ba ya saki yaro yana watan gariri ya ki kula da shi an kai shi kotu tunda da kamar yadda doka take gwamnati ce da kanta za ta rika aiwatarwa yanzu kamar na je kawai na je tsakiyar kan titin Kano na fakin din mota ta tafiya ta ai ba mutanen gari ne ya su kama ni ba dan sanda ne zai kama ni sai aka ga yaro yana an samu abuse na wannan law din ma'ana an samu kakkarya ta sai yana ta abin nan ba makaranta ba kamar yaran da suke jamshe yawa kamar yaran da suke titunan nan in aka samu yaran iyayen za su zo karba su sai aka kai mutum kotu sai a yi wannan za a faɗa ba a ce a ah, galo an kawo an gana kaza an gana kaza hmm, dama ai magana da muke eh, bangaren wayar da kai din misali shine yadda watakila yana da nasaba da cece kucin da aka rinka yi cewa ta ci karo da addini ta ci karo da al'adunmu da sauransu da sauransu misali dama watakila a wannan gabar ne ake buƙatar wayarwa eh, ai kana ji hmm. du dokar da gwamnati ta kawo ta aka gamsu doka ce mai kyau bayan an san da ita yanzu da yawa akwai dokokin da sai ka je police station sannan ipo zai rubuta a sama cewa ana cajin ka da kaza an da sakshin kaza ba ka taɓa sanin sakshin nan ba amma kuma ta zama doka gobe kuma wannan abin ba za ka kuma yin sa me ya jawo ka aiwatarwa gudanar da dokar amma kwata-kwata ba aiwatarwa ne ni kusan kullum ina kotu ban taba ganin inda aka je da wannan dokar don a aiwatar da shi ita ba duk da cewa a Kano shekara ta ɗaya, to amma ai kuna da su federal da sauransu to yau ma lokacin ya yi halin nasa sabili da haka za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya inda za mu ji matsayar taron ƙungiyar lauyoyi mata a kan wannan batu kafin nan a madadin bakin namu barista bilkisu ibrahim suleiman da barista ibrahim shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam, sai kuma jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim kori da Dadi Balawe da daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su.